da safe kafin mijin ke fita ki wanka daban sanda zai dawo ki mishi wanka daban kin ga biyu kin yi mawa ne jini akan haka wasu ba su haka wata namijinta zai sadu da ita amma yana haƙuri ne ta doda hanci ba turare ba irin gyaran mata yau kina da kuɗi kaza sai kayan da zaki gyara ki ba ɗaya ƙanwan biyu amma abu ɗaya zaki iya in cin soyayya ne da kifi da nama za ki iya rage kuɗin cefane ki girki mai daɗi domin ki je ki ci amma duk rage kuɗin da ake ba ki iya zuwa ki sai abin da zai ɗan gyara miki jiki ba ki ɗan fito yadda mijinki duk inda zai ja cikin abokanan shi ya faɗi gidan biki ba tsafta balantane wanka ki je kina tashi cikin mutane ya haɗu da tashin rana rana ya bige ke tashi ta wari mu bayan haka mijinki na nan ki kina can an raba kai because of what ke kin nuna kiyoyi da za ki tsafta ba ina ba ku shawara mata ƙazanta ba namu ba ne tsafta ce ta mu akwai turare ƙamshi ki gyara ɗakin ki ki goge ko ina ki tsaftace ɗakin ki ki turare shi turaren ƙamshi ki yi wanka ki samu ƙananan kayan ki na alatsi na uwar mai ƙarya ki saka ki matse. ki mishi wata lafiyayyar girki yana shigowa kamshin turaren daki na dukan shi kina haugin din shi turaren jikin ki shi ma ya ƙara sa mishi zai ki je wani irin ƙaunaki ya shiga shi